ya ce kamar yanzu wani hali ake ciki kuma wani matakai kuka ɗauka. matakan da muka ɗauka shi da jama'an mu na tsoro suna nan a yankuna da kewayen numan mun samu labarin wani ɗan rikici haka ne a ɓarke ta ɓangaren wani kawai ana kiran shi ko ana kiran shi don donga. Eh, eh, don. yawwa to tare da haɗin gwiwan sojoji na sama da na ƙasa da su mu tsaro da sss duka hankali ya koma ta wannan wajajen kuma duka an dauki duk matakin tsaron da ya kamata a ɗauka an ɗauka insha Allah mutane kuma zuwa ana kara ba su hakuri da daina yawan jite-jite kamar da muka sha fara jike jike da ma shi tun jima mutane illa fiye da da abin da muke tunani saboda abin da mutum bai ji ba bai gani ba amma ya faɗa maka za ka kama gaban shi ake yi to mun samu wasu rahotanni da sai aka da aka duba kuma sai aka samu sabanin abin da suka faɗa mana ne to don ga yin hakuri da batun magana jike jike din nan to kawo yanzu kamar rayuka nawa kuke da ne an sun salwanta ba ganin rayuka kan ba ba ni da labari ko kuma ita rundunar ba mu da labarin da suka sarwanta muna nan da yake fatan a yi na kira yana ma duk hankali ya koma wannan wajen jaman tsaron suna nan a wajen hankali wani hankali ya lafa muka samu karin bayani za mu sanar da ku. E to a ƙarshe akwai batun kan cewa an tare hanyar Gombe ana tare motoci da suke tawa ana fidda mutane ana kashewa menene gaskiyar batun? A wannan ba ba gaskiya domin motocin mu kamar yadda ka sani kuma mutane suka sani muna da sefa highway da wani damar suna nan suna patrol to yanzu nan ma gaba daya mun kara ma wannan hanyar Gombe zuwa aikin yola din na karfi ma'ana duk wanda ma suke wasu sasu sassan wanda ba ana zama lafiya ta wani bangare duk mun redirected su duk su koma wannan hanyar din domin su tabbatar ba samu irin wannan eh, da ake na ana tsaye da mutane ana musu ba duk motoci na batun kan cewa su ma akwai jami'an yan sanda mafasun tare hanyar sabana menene gaskiyar batun da kuma batun cewa an kona kamfanin sabanan a duk nan da kamar na faɗa maka yana da nasaba da yawan jikin da ake faɗa domin kawo yanzu muna da unit commander namu na mako da kuma ma'aikatan mu ma wannan damar suna nan Eh, SPU da duk suna zaune a wannan gefen Sabana din suna aiki ne wa kafin ma wannan tashin tashin hankulan na su suna zaune a wannan yankin suna aiki to kawai zama ba mu da wani rahoto a kan cewa ko an kona ko kuma ana da niyyar za a kona Sabana